matsalar barace-barace da sunan almajiranci na ci gaba da jawo hankulan manazarta da sauran masu ruwa tsaki a kan yadda za a shawo kan wannan batu a Najeriya baki ɗaya. Cibiyar adana kayan tarihi da al'adu da kuma bincike da ke ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ta shirya taro na musamman domin tattauna batun ƙalubalen da ke cikin maganar barace-barace da sunan almajiranci a Najeriya baki ɗaya. Farfesa Ahmad Modibo Muhammad na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zariya ne ya gabatar da babbar mukala a wurin wannan taro. Dole sai gwamnati ta ɗauki mataki a kai dole kuma a san yadda za a yi a hana yara bara a hana kuma yara fitowa daga gari zuwa gari kowane gari ba garin da yanzu ba babban malami duk yara a basu a garuruwa suke suna karatu kuma ana koya musu lissafi da turanci da da social studies a makarantun allo idan ba haka aka yi ba gaskiya za a samu matsala kuma an yi haka a kasar indonesia an yi haka a kasar malaysia kuma in su aka yi din a ba su dama su je makarantu na gaba amma ba kwa fargabar kamar iyayen waɗanda suke so su ci gaba da wannan tsari da wanda ake tun da can ba za su karɓi wannan sabon ai shi yasa muka ce dole mu kira iyayen da malaman duka a zauna da su a tattauna Dabta Salisu Bala ma malamin tarihi ne a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma yana cikin masu ruwa tsaki a wurin wannan taro. To babban manufar wannan taro dai shine ana so a wayar ma da mutane kai musamman ma gwamnoni na arewacin Najeriya da kuma shugabanni gaba daya kan cewa lokaci ya yi da ba a hana almajiranci ba amma a sama mu waɗannan mutane abin yi karatun da suka yarda da shi suka amince da shi tun tale-tale to ya kamata a inganta shi a kuma bashi gurbi a cikin kundin tsarin mulki ta yadda zai kasance a duk sanda za a yi budget ana ware wani abu don kula da lafiyarsu a inganta makarantunsu a sama musu wurin kwana a sama musu abin da za su ci a sama musu sana'o'i hajiya amina adamu ikara ita ce babbar sakatariya a hukumar ba da ilimi bai daya ta jihar kaduna kuma ita ta wakilci gwamnan jihar kaduna kaduna a ƙarƙashin shugabancin mal nasiru a tana bakin ƙoƙari sosai akan magana almajiri yanzu muna da makarantu sun kai tara wanda yake akwai boarding akwai kuma semi boarding akwai kuma day muna da guda bakwai kenan boarding schools na almajirai sannan dai kuma muna da guda biyu daya aka garko daya a makarfi muna da enrollment figo na 13972 almajirai wanda aka dauka aka enrolling kwanan nan a schools mu. sai dai duk da kokarin da ita wannan cibiya ta ce ta yi na gayyato gwamnoni guda goma sha tara na arewacin Najeriya don halartar wannan taro ko gwamna ɗaya bai halarci wannan taro ba wanda wannan ya sa tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaran da ke wurin wannan taro ya ce a gaskiya akwai gyara ya kamata a ce gwamnonin arewa suna nan ko wakilinsu ya kamata a ce sarakunan arewa suna nan ko wakilinsu ya kamata a ce shugabannin addini mutanen da suke ganin cewa suna promoting din almajiranci ya kamata a ce suna nan a wurin sannan speakers na dukkanin jihohin arewa masu yin doka ya kamata a ce suna nan wurin sannan kuma wakilanmu na tarayya da senate da house of representatives musamman principal officers su ya kamata a ce suna nan wurin domin an yaka aka hada da malaman da waɗanda suka tara wannan taron sai a yi abin da za a yi domin an tashi kuma sai a ci gaba da yi amma yanzu idan ba an yi wani tsari ta yadda za a yi ricin duka waɗannan mutanen da na faɗa ba zai tsaya ne iyakan ma'anan arewa house an yi an gama wanda ba ka sake jin yayi magana a kai. shi kuwa shugaban kungiyar haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya Alhaji Adamu Aliyu cewa ya kamata a ce da Hausa aka yi wannan taro. Yanzu idan ka dubi zauren taron nan sai aka ce za a zo a yi magana akan almajirci. Su ba turancin suke ji ba suna jin Hausa ne. Hausan kuma sai aka ƙin shi. ana ta zuba turanci turancin nan kuma inda aka yi shi nan za a bar shi domin saƙonnin da ake so a kai ba zai isa wurin da ake son ya je ya yi amfanin ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya